kalangu studio kalangu karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen hausa na studio kalangu ya soma gabatar da labarai masu sauraro asma na ke muku lalle marhabin a cikin wannan shiri a cikin shirin za ku yi cewa yau ce ranar 'yan gudun hijira ta duniya muna dauke da rahoto a kai ruwan sama kama da bakin kwarya na faduwa a kwanan nan muna dauke da shawarwarin sojojin kwana-kwana a game da yadda za a fuskanci lamarin a shirin musamman akwai rahoto dangane da banar da ruwan sama suka haddasa a kasuwar jemage a nan yamai ga labarin ɗaya bayan ɗaya yau ashirin ga watan juin ranar 'yan gudun hijira ce ta duniya ana amfani da wannan rana wajen wayar da kan jama'a dangane da lamurin da suka shafi 'yan gudun hijira har-haren kungiyar boko haram da rikicin da ke faruwa a arewacin kasar mali su haddasa yawan tashin wato al'ummomi zuwa kasar nijar musa hassan ya haɗa muna rahoto a kai gungun muhammad dantani dauke da fassara Wani sabon sakamakon RCR ya bayyana cewar faɗin duniya baki ɗaya gushi cikin yanayin tilas ya kasance bisa yawansa mafi ƙaimi yau da shekaru goma sha takwas a shekara ta dubu biyu da goma sha shida fiye da mutum miliyon sittin da bakwai da ɗari biyar aka kora daga mazamninsu na ainihi a cikin 'yan gudun hijira cikin mutum biyu ɗaya ya kasance yaro ne a faɗar UNICEF fiye da 'yan gudun hijira dubu ɗari da tamanin ke rayuwarsu a cikin ƙasar Nijar. Nijar wanda suka tsere don tashin hankalin da 'yan ta'adda suka haddasa a Najeriya da ƙasar Mali inda 'yan ƙasar fiye da dubu hamsin suka ƙetare iyaka. Yankunan Difa, Tilabiyar da Tawa su ne suka hi karɓar 'yan gudun hijirar. 'Yan gudun hijira yara suke fuskantar tashin hankali a cikin rayuwar tasu ba su da ɗakin kwana, makaranta, kwanciyar hankali. Sukan gani da idonsu bala'i iri-iri ga kuma rashin rayuwa mai kyau suna cikin wahala. UNICEF hannu da hannu da ACR na fafutukar kawo agaji ga 'yan gudun hijirar da mutanen da suka gusa daga mazamninsu. Ruwan sama masu ƙarfin gaske sun sauka a Yamai da sauran birane na Nijar cikin daren Talata zuwa wayewar Laraba, inda suka yi sanadiyar hasarar rayukan jama'a da kuma ɓannar dukiya mai yawa. A jiya kuma wasu ruwan sama masu ƙarfi sun faɗo a Yamai. Waɗanne matakai ya kamata a ɗauka kafin shigowar damana kuma ta yaya za a fuskanci wannan wato waɗannan ruwa? Bubakar Subana Garanke, kwamandan na kwana-kwana a jihar Yamai ya bada amsa. Matsalar da ake fuskanta ita ce wajen kayan gini. Idan kuka yi gini da laka ba lalle tilas ba ne ginin ya dawoma domin wani bi bisa magudanar ruwa ma ne mutane ke gini. Ire-iren wa'annan gini ne suka fi fuskantar wannan matsala ta ambaliyar ruwa. Daga inda gini ya tsufa za ku ga yana tsaga kenan ya waje ba a mashi gyara. Daga inda kuka kasance cikin gari kuka ga hadari ya kimtsa kuma ruwa sun mamaye hanyoyi a kiyaye da shiga da mota a nemi wuce. wucewa cikin wa'annan ruwa idan kuma gida ne ku diddiba an ruwan bayyana yana shiga a cikin gidanku an kuka ga ruwan ya shigo to ku hamzarta ku kirayi safar pompier don ganin yadda za a yi a kwalfe wannan ruwa a fitar da su sannan kuma ku yi kokari ku yanke layin lantarki na gidan da zaran kuma kun ga wayoyin lantarki sun faɗi ƙasa ku hamzarta ku kirayi ma'aikatar gidan wuta nijelek don ta turo ma'aikatanta domin su yanke babban layin da ke kawo lantarki a shiyar. A cikin kwanaki goma na farko na watan Juwan na 2017, wurare da dama sun sami ruwan sama masu yawa sosai, lamarin da ya janyo ambaliya tare da haddasa ɓanna kayayyaki da mahasarar rayukan mutane. To kowane tasiri ruwan saman masu yawa haka da ke faɗuwa bayan juna za su yi akan shuka, Gungun Muhammad Dantani ya santa da wata tauyar tarho da Gello Isaka daraktan ma'aikatar noma ta jihar Maradi. Ruwa suka yi yawa ga shuka na ɗaya dai za ku ga shuka nan ba za ta fito da kyau ba in kuma shuka ta riga ta fito in ruwa suka yawa ko ba za ta samu ta warware ba har ta yi girman da ake so bare ma yanzu duka an muka yi akasarin shi nan cikin kasashen namu muna da kasa wadda ta riga ta sanace tun da ba ta da abinci sosai a cikinta kuma an aka yi ruwa sai ka ga duka ɗan sauran ribar da ke da ma ruwa ya ta yi da kenan abincin nan da muka shifka ko ya hito bai samun abin da zai ci ya bunƙasa kenan kaga dole ne sai ka ga hatsin da yayi kamar kwana kwana hamsin sai ka tara shi ka yi duban kamar shekaran jiya ma haka ya hito shi irin wannan manya-manyan ruwa suke kawa. Majalisar Matasa ta Departamar ɗin Abala ta lukufa wajen yaƙi da mugun tsatsauran ra'ayi da kuma ayyuka irin na ɓata gari. Dangance da haka ne aka shirya wata muhawara da ta haɗa matasa da waɗanda suka mayanta a yau. inda kuma aka taɓa batutuwa dama kamar al'adu da kuma tattaunawa tsakanin al'umma a cikin yanayi na matsalar tsaro. Abdulaziz Mamman mai yaƙi shine ya ba da lacca a yau, ya kuma yi wa wakilinmu Abdullahi Bagasa ƙarin bayani. Wannan kundi an fitar da shi ne a cikin nazarin ingantacce a wannan yanayi na rashin kwanciyar hankali inda ake tsammanin mafiya rauni ga hankali su ne ake yawan sawa a cikin lamuran ta'addanci cewa da matasa kuma wa'annan matasan ya kasance mafi yawan su anda ba sa da ladabi ne daga uwayensu. Akwai wasu akwai masu ganin kuma da cewa rashin kulawa ta uwaye ne ke haddasa haka din. Kenan ya waje ba a girka wannan sadarwa tsakanin latizawa da matasa domin a ƙididdige ababuwan da ke haddasa matsalolin domin kowane ne ya tsaya matsayinsa ya kuma gane yaunin da ya rata a kansa a ƙarshen wanga darasi muna jiran ganin dukkan mahalarta taron sun samu horo ingantacce da sanin yaunin da ya rata a kan kowa ya gamsu lacizawan sun gano yaunin da ke kansu haka su ma matasan ina zaton da wannan hanya za a girka fasalin bi da kowane ne zai kawo ƙoƙarinsa mu samu ciwukan wannan matsala. A shi ne aka kaddamar da jarabawar ɗaliban makarantun firamare masu neman shiga makarantun sakandare a Departement ɗin Buza na jihar Tawa ɗalibai 8,288 ne ke rubuta jarabawar da suka hada da 822 daga makarantun wato madarsa. Domin ganin an yi nasara a wannan jarabawa da ta zo cikin damana, hukumomin ilimi sun ɗauki matakai. Mamman bakwai, daraktan ma'aikatar ilimi na makarantun firamare a Busa, na ɗauke da ƙarin bayani. Domin gudanar da wannan jarrabawa da kyau, da farko sai da muka gudanar da babin faɗakarwa domin jarrabawar ta zo a cikin lokacin damana. A yayin rangadin mu mun ja hankalin uwayen yara, mambobin CJDS da mambobin ƙungiyoyin COGES na Komin da cewar kar uwaye su gusa tare da yaransu, su bar su har su gudanar da jarrabawar. Bayan haka sai muka baiwa shugabannin makarantu ayoyin tambayar na jarrabawa a cikin lokaci. Sai dai kash mun kididdige yara da dama da suka tafiyar su tare da uwayen duk da wayewar kan da muka gudanar. Kun san buza akwai garuruwa da dama da ke gushi zuwa yankin da ake noma wajen abalak da sauransu. Sa'a da ke akwai kawai ita ce yanzu shine kusan jarabawar kashi uku take. Akwai ta farko, ta biyu da ta uku. Wannan yara za mu ɗauke su kamar waɗanda ba su samu halarta ba. Domin haka sakamakon da suka samu a cikin jarabawar su ta farko da ta biyu su ne za mu gamawa sai mu kasa. de pour les Makarantar horar da malaman makarantun firamare ta Maraɗi ta bayyana sakamakon jarabawar waɗanda suka kammala karatu a makarantar wato a yau. A bana ɗalibai 1,245 suka fuskanci jarabawar 982 suka yi nasara wato kashi 79 cikin 100. Darakta General na makarantar ya ce waɗanda suka fi ƙoƙari ne suka dace domin jarabawa ce wadda babu sata a ciki kuma mata sun taka rawar gani. cikin ɗalibai 982 da suka ci jarabawar 689 duka mata ne. Shafa'u Lawali Arzika na ɗaya daga cikin waɗanda suka yi nasara ga abin da ta gaya wa wakilinmu Muhammad da mamman ina farin ciki sosai har ma ba iya misalta jin daɗin da nayi ina farin ciki sosai wa ni ta uku ce duka cikin ekol cikin filiyar kyan institutar addition traditional na zaɓi koyawa ne saboda ina son mamata da babana duka koyawa suke yi kenan na zaɓe shi don nima ina son in koya matakin da zan ɗauka shine in kama jiki na wurin aiki sosai kamar yadda na ɗarmin ya koya ma yara ina kira ga wanda ba su samu ba ka su yi da kuraje su mai da hankali zuwa gaba insha Allah za su samu Allah ya taimaka musu gaba ki da su A fagen wasanni daga uku zuwa bakwai ga watan Juye mai zuwa ne za a gudanar da zagayen farko na sashe-sashe na duniya har da na cancantar shiga wato gasar cin kofin Afirka ta volleyball wato kwallon hannu ta manya a nan Nijar. A ne aka girka kwamiti da zai kula da shirye-shiryen waɗannan wasanni. shugaban hukumar eh, volleyball ta niger zodi badar ya bayyana cewa kasashe takwas da suka hada da niger da cote d'ivoire ne za su halarci waɗannan wasanni ya bayyana haka ne a hirashi da maryama gello kyanda kwambala ce ta yanki da za ta haɗa ƙasashe takwas a cikin su ƙasa biyu za su samu su ci galaba zuwa kwambalar nahiya da za ta gudana a ƙasar Misira. Kowane yanki zai samu ƙasa biyu da za su wakilce shi. Bisa wannan kwambala ta nahiyar za a samu ƙasashe uku da za su wakilci nahiyar Afirka a kwamfilar ƙasashen duniya. Wasar ƙwallon hannu volleyball ta taka rawar a zo a gani. Kun san ƙwallon hannu volleyball kala biyu ne. Akwai volley idol akwai volleyball lakwal ta salwato ta cikin ɗaki akwai kuma wadda ake yi a plage bakin teku duk da ba mu da plage kasar niger kasar mu ta taka rawar a zo a gani a wannan fanni to uku muna halartar wasar da ta hada kasashen duniya fannin volleyball na cikin ɗaki na sal kenan masu yin shi suna da yawa bisa kwambalar da ake na yanki kasar niger ta taka rawar a zo a gani a koyaushe mukan samu sakamako mai kyau Har ila yau a game da wasannin motsa jiki bari mu dawo kan samun digitan kungiyar MENA ta 'yan kasa da shekaru goma sha bakwai na shiga gasar cin kofin duniya na kwallon kafa da za a gudanar a watan Oktobar mai zuwa a kasar india Bayan darussan da suka samu a gasar cin kofin nahiyar Afirka mai koyar da 'yan wasan wato na MENAR ya mai da hankali wajen karfafa gwiwar 'yan wasan. Sumaila Cemago ya yi wa Sumana Amadu karin bayani. on fini pratiquement en apnée à, à la CAN parce que on a tout mun kammala komi a wasar CAN domin yan kwallon mu sun taka rawar a zo a gani yanzu abun yi shine karfafawa domin kwambalar kasashen duniya wani fanni ne wani zubi ne na kwambala lisahin kaf ya nuna da dukkan tawagogin kwallon kafa da suka shiga kwambalar bayan kasar Ghana muke da gajejjerun yan kwallo wajen yauni kuma kasar Niger ce ta ƙarshe kuma kun ga mun samu shiga wasannin francophonie da za a gudanar gudanar a Abidjan domin mu ga mun samu girka cikakkar tawaga mai fafutuka sosai. Mun gano 'yan kwallo goma sha biyar a cikin sauran yankunan ƙasa. Za mu zaɓi mafiya dacewa domin tara ne muke bukata masu gwaninta basira da cikakken hankali don an babu cikakken hankali da mai da niyya na buga kwallo cikin tawagar ƙasa ba za a iya ba. Sai da wa'annan wato lissahin ne za a samu shiga cikin tawagar kwallon kafa ta ƙasa. shirye-shirye isiro kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na isiro kalangu ina so kuma ina yadawa yanzu kuma sai shirin namu na musamman tsakanin shiya da yau ruwan sama masu karfi sun sauka a yamai ruwan sun kuma haddasa ɓanna mai yawa kamar a ranar sha hudu ga watan juwan a kasuwar jemage ruwan sun wuce da runhuna da shaguna da dama Habibu Garba ya zagaya a kasuwar ya haɗa muna wannan rahoto, Gungun Muhammad na ɗauke da fasara. Ruwan da suka malala a jiya sun ƙara gyara kalmar da ake faɗa ko da an yi rishi mutane da dama sun fuskanci yanayin kamar shebu wani mai sai da fomtar da rumfarsa ke gab garamen da ke ratsa kasuwar jamaje idanu wuru-wuru ba kuma yanda zai yi domin dukan kayan nasa ruwa ya yi ambaliya da su ga bayaninsa. ni dai fan metar nake sai da kwai wanda duk sun zo sun yake sun tare shi gaba daya ina nan zamna na komi banda wannan wanda sun kai karamin lisai dai ya kai miliyan biyar ma sai a hankali abin da muke kira gwamnati mu tunda yake mu mutanen kasuwar kasa na muna neman dai son samu a maida mu ga tsohon wurin mu musamman shi muke so kan gori ba wurin zama na ba kullun share bayana akai babu ci gaba kullun kullun ana shan wahala babu dama ciki ko kadai basai mai sai da kayan miya ce ita ma ta fuskanci wannan lamari game da ruwan jiya dan shagon nata ya cika tsumbul da ruwa a gani ganinta yanayin nan zai jayo kariyar arziki amma ta dangana da Allah mu saurari bayaninta. Yan kayayyakin miya ne nike saidawa sai dai kash ruwa ya yi ambaliya da su duka ni yanzu ban ma san abin da zan yi ba. Ganin haka sai dai godiya ga Ubangiji domin shi ke komi gaskiya yanzu ba wani abin yi lamarin ya kai mu ga kariyar arziki amma Allah baya barin bawansa insha Allahu. Eh, inshallah yan kasuwar jamage gurin su guda ne na su samu komawa tsohon mazamnin na petit marché bisa tunasarwa petit marché a shekara ta 2011 ne gobara ta lashe ta tun a wannan lokaci yan kasuwa da yawa suka koma hilin jamage masu da da wannan rahoton muka karshen labarin namu na madaicen yau da haka kuma muke barin wuri ga musa hassan domin ya kamku labarai da halittar zabarmanci a huta lafiya